shugaban gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar Brigadier Janar Abdulrahman Chani ya naɗa Chaye Bukadaɗe a matsayin jakadan ƙasar a Benin a wani mataki da ke nuna sake farfado da alaƙar da ke tsakanin ƙasashen guda biyu makwabtan juna. Masha Allahu, kanan labaran kenan kuka saurara sai ku gyara zama tsab. Sannan ku biyo mu sannan a hankali har izuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji cikakkun labaran.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 dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu wato jamhuriyar Nijar da kuma jamhuriyar Benin ne waɗanda suke da makwabtaka da juna bayan juyin mulkin da sojoji ƙarƙashin jagorancin Brigadier janar Abdurrahman Chani suka hamɓar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata ta 2023 hakanan an kai ruwa rana tsakanin ƙasashen biyu a watan Mayun da ya gabata musamman kan aikin da jamhuriyar Nijar ɗin ke yi na fitar da man da take haƙowa ta gabar tekun Benin da kuma takaddama kan buɗe iyakokinsu. Sai dai a watannin baya bayan nan alamu na nuna cewa an fara samun daidaituwar lamura a tsakaninsu domin a tsakiyar wannan watan ne ma jamhuriyar Benin. ta sanar da sassauta dokokin rufe iyakokinta don ba da damar gudanar da zirga-zirgar mutane da wasu kayayyaki tsakaninta da jamhuriyar Nijar duk da cewa jamhuriyar Nijar ta ci gaba da rufe iyakokinta. Ita dai jamhuriyar ta Benin tun a watan Agustan da ya gabata ne ta naɗa Gildas Jobolski a Gonkan a matsayin jakaranta na jamhuriyar Nijar kuma tuni ya fara gudanar da aiki a birnin Yamai. tumadalla Fatan da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya sa wannan daidaitawa da aka fara yi tsakanin hukumomin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin ya daure kuma a ƙara samun ci gaba da tattalin arziki a ƙasashen biyu. fatanmu da kuma burinmu shine Allah madaukakin sarki ya kare faruwar irin wannan al'amari da ya faru a waɗannan ƙasashe guda biyu wanda salarsa ya faro daga juyin mulkin da aka samu a ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata wanda sojoji ƙarƙashin jagorancin Brigadier general abdulrahman Chani suka hamɓarar da gwamnatin farar hula ta Muhammad bazom Muna kuma fata Allah madaukakin sarki ya ƙara kawo daidaito tsakanin shugabannin kasashen yammacin Afirka gaba ɗaya kuma kawo ƙarshen matsalolin da take addaban waɗannan ƙasashe na matsalar tsaro. Haka zalika za ku cewa shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya marabci ziyara aikin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi a Faransa. A yau Alhamis, shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya fara gudanar da ziyarar kwanaki biyu a ƙasar wato ta Faransa inda dukkanin ƙasashen biyu wato ƙasar Najeriya da kuma Faransa ke neman ƙarin alaƙar tattalin arziki sannan Paris ke neman yaukaka dangantaka da ƙasashen Afirka masu amfani da turancin Ingilishi sakamakon jerin koma bayan da ta samu tsakaninta da tsofaffin ƙawayenta a nahiyar. Emmanuel Macron ya karbi takwaran nasa a ginin Invalids Memorial Complex na tunawa da tsofaffin sojojin kasar mai ɗimbin tarihi abinda ke zama ziyarar aiki ta farko da wani shugaban Najeriya ya kai Faransa a fiye da shekaru ashirin. kammala taken kasashen biyu wato Najeriya da kuma kasar Faransa a farfajiyar ɗaya daga cikin kasaitattun gine-ginen birnin Paris ya ƙaddamar da ziyarar da za ta mai da hankali wajen bunƙasa alaƙar tattalin arziki tsakanin Faransa da kuma ƙasar ta Najeriya. A yayin tarbar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi rangadin duba faretin ban girma Emmanuel Macron ya nemi ya sauya alakar Paris da Afirka tun bayan sa na shekara ta 2017 da kuma bayan juye-juyen mulkin soji da sauyin ɗabi'u su rage tasirin Faransa a nahiyar. ziyarar dama ce da za ta ƙara yaukaka da daɗiyar alaƙa da take tsakanin faransa da najeriya a cewar ofishin wato emmanuel macron shugaban ƙasar faransa ina son mika godiya ta ga amini na shugaba macron at emmanuel macron da wannan kyakkyawar taba a wannan safiya yayin fara ziyarar aiki na a faransa kamar yadda shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya wallafa shafin sana x wato twitter a da Najeriya da Faransa na da tsohon tarihin alaka a fannoni da dama. Za mu fara tattauna diflomasiya domin gano sababbin fannonin da za mu ƙulla ƙawance da zai amfani mu biyu wato Najeriya da kuma ita kanta ƙasar ta Faransa. Tinubu wanda ya isa Faransa a jiya Laraba ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnatin kasar To masu sauraron mu wannan shine gamayya kuma cikakken rahoton da muke tafi da shi a wannan lokaci muna fata. Allah madawakin sarki ya sa wannan ziyara ta Bola Ahmad Tinubu shugaban kasar Najeriya Najeriya zuwa ƙasar Faransa ta amfani al'ummar Najeriya da kuma wato da kuma wato ƙasashen yammacin Afirka gaba ɗaya. Muna kuma fata da burin ganin cewa Allah madaukakin sarki ya kare mu wato da dukkanin wani shari da abin ki wanda wato al'umma ta yankin yammacin Afirka suke tsoro. Muna kuma fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen dukkanin matsalolin mu ya ƙara zaman lafiya tattalin arziki mai ɗorewa ƙasashen mu. Mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka sahihi ya Hausa TV haka zalika. Muna da dakon jiran ra'ayoyinku a bangaren comments akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai